samar da ci gaba mai ɗorewa domin inganta rayuwar al'ummomin yankin afirka ta yamma daidai da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya shine jigon maudu'in da masana za su baje a yayin wannan taro na shekara-shekara wanda ƙungiyar jami'o'in afirka ta yamma association of west african universities a wow ta shirya shugaban jami'ar ilori professor abdulganiu hambali bugu da ƙari shugaban kungiyar jami'o'i ta Awawo, ya yi ƙarin bayani kan manufar wannan haɗuwa eh, kaga bayan da mutum zai rayuwa in ba kwanci hankali a jami'o'i kuma akwai bangare da yawa da suke bincike wajen rayuwa da kuma zaman lafiya eh, a cikin mutane in ka duba akwai tashi hankali a duniya koina a yin ba da ilimi ya zamanto jami'oyi sun kasance sun hada kai mutane ba za ga zaman lafiya zai zama problem you know magana lafiya da magana road da sauransu ko mai rayuwa mutum and uh, ilimi ya taba so siyasa muka sa wannan taruwa wannan shine karo na biyar da jami'o'in kasashen afirka ta yamma ke hallara a zauren taro guda tun bayan kakuwar kungiyar awau a shekarar 2011 saboda haka shugaban jami'ar abdulmumuni ta mai profesa habibu abarshi ke kallon irin wannan haduwa a matsayin ta kara wa juna sani kun san ba iya samun eh, a dace bisa ga abubuwa da yawa matsaloli da a gare mu sai in mun haɗu gaba ɗaya wani ya taimaka ma wani ga abin da ya kware bisa gare shi kuma wancan ya taimaka ma wani shine hulɗar da muka so ta girma da bunƙasa tsakaninmu kun san yanzu eh, duk kasashen da aka gare mu na nan a yanki na afirka ta yamma ba mu da haɗi kwarai eh, mai ƙarfafa mu shi ko kun san sai an haɗu na aka samun ƙarfin da za a iya a tallafa ma juna a samu a eh, ciwo waɗansu matsaloli. Bullo da shawarwari masu alfano ga shirin ciyar da kasashen Afirka ta yamma gaba shine abin da ma'ikanta ke fatan samu daga masanan da ke halartar wannan taro. In shi ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu. Abin da gwamnatoci musamman gwamnatin Nijar ke jira shine idan sun kare su gabatar mana da dami-dami suka tattauna wani irin shawarwari suka bada inda su a tunaninsu idan gwamnatoci suka bi su za su ci buri. muna jiran wannan kundi wanda za su gabatarwa a ƙarshen taron su mu kuma mu ɗauke shi mu nazarin shi karancin kudaden gudanarwa na daga cikin kalubalen da ke gaban jami'o'in afirka a yau dalili kenan da kungiyar awao ta ce taron na mai zai dubi wannan matsala don tantance shawarar da za a gabatarwa gwamnatoci a gobe laraba taron ke kammala sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger